wala bayan an nan a cikin wannan littafi na tahzib madaris salikin muna kan inda malam yake magana akan isbatun nubuwat tabbatar da annabtoci mun yi magana tun daga na ɗaya har zuwa na biyar za mu tashi na shida inda malam ya ce asadisu na shida subutu yawmiddin tabbatar ranar sakamako wa huwa yawmul jaza shine ranar sakamako ma'anar yawmul dini kenan alladhi dinu Allahu fihi al-ibad bi a'malihim wanda Allah yake sakawa bayi a cikinsa bi amalihim da ayyukansu khairan wa sharran ayyukan nasu na alkhairi ne su ga alkhairi na sharri ne kuma su ga ainihin gwargwadon abin da suka aikata sai dai an samu afuwa ta Allah da farlarsa wa haza la illa ba'da thubutir risalati wan nubuwa wannan sakamako ba zai kasance ba sai bayan tabbatar da manzanci wan nubuwati da annabci domin annabi shine zai zo yace ce wannan abu mai kyau ne ku yi shi wannan mara kyau ne ku bi shi ku bar shi to kaga kenan ashe a yaumiddin tana tabbatar da me tana tabbatar da samuwar manzanci da annabci wa kiyamul hujjati allati bi sababiha yudamul mudi'u wal 'asi da kuma tsayuwar hujja wanda da sababin wannan hujjar ne za a saka mai biyayya akan biyayyarsa mai sabawa kuma akan sabawarsa to waɗannan duk ba za su samu ba sakamakon ba zai samu ba sawa'un mai kyau ne ko mara kyau sai da manzanci manzanci kuma sai da annabci naka kenan ashe yawmuddin tana tabbatar da annabci da kuma manzanci asabi'u na bakwai kaunuhu ma'budan kasancewar Allah shine abun bauta fa innahu la yu'badu illa bima yuhibbu wa yardahu to kuma bautar nan ba za a yi wa Allah ita ba sai da abin da yake so kuma ya yarda da shi to ya bawa zai san me Allah yake so me ya yarda da shi dole sai ta hanyar manzanni kenan ashe yawmiddin tana tabbatar da annabci yace wala sabila lil khalqi babu wata hanya ga halitta ila ma'rifati ma yuhibbuhu zuwa sanin abin da Allah yake so wa yardahu kuma yake gamsuwa da shi illa min jihati rusulihi sai ta hanyar manzanninsa don aka fa inkaru rusulihi wato musun manzanninsa inkarun likaunihi ma'abudan musu ne ma a kan cewa ashe Allah abin bauta ne domin su ne suka zo da bayanin me Allah yake so a yi me baya so a yi me an yi za a sami yarda Allah me kuma idan an yi za a gamu da fushinsa naka ashe ainihin wannan aya ta tabbatar da annabci الثامن نتقص كونه هاديا إلى الصراط المستقيم kasancewa su mai shiryawa ne zuwa hanya mai kakkiya don haka ma muke neman shirya a gurinsa da huwa ma'arifatul haqqi wal amali bihi tafarki mai kakke shine sanin gaskiya da aiki da gaskiya din huwa aqrabu turuqil musilati ila al matlub kuma sanin gaskiya shine mafi kusancin hanyoyi wacce za ta sadar da mutum zuwa abin da ake nema fa innal khattal mustaqim domin hanya mai kakkiya huwa aqrabu khattin musilin shine hanya wacce take mai mafi kusanci zuwa sadarwa baina nuqtataini tsakanin tashoshi guda biyu daga wannan zuwa waccan ka tashi daga nan kana sa nuna ma hanya mai kakkiya dodar wacce ba wato gargada a ciki kuma ba kwane-kwane da yawa don haka an ce siratul mustaqim hanya mai kakkiya wacce ba kwane-kwane ba kaza to za ta sadar da mutum zuwa abin nufi to ya za mu san wannan hanya mai kakkiya ce babu kwane-kwane babu sai ta hanya annabawa su ne za su yi mana bayanin wannan ita ce hanya mai kakkiya kamar yadda Allah yake faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya ku bi ta to kaga ba za mu san wannan hanyar ba sai ta hanyar manzanni naka ashe Fatiha tana tabbatar da annabci ke ita wa zalika la yu'lam illa min jihati rusul wannan hanya miƙaƙiya ba za a san ta ba sai ta hanyar manzanni وتوقفه على الرسول ضروري أعظم من توقف الطريق الحسي tsayuwarsa a kan manzanni tsayuwar sanin hanya mai kakkiya a kan manzanni daruriyun abu ne da ya zama dole a azamu min tawakkufin tsarikin hissi wanda yake shine mafi girma daga tsayawa a hanya wacce take ta gani da ido ala salamatul hawas a bisa kubutar wato majiyai wanda muke da su a jiki wannan hanya miƙaƙƙiya dai manzanni su ne suka yi bayani don haka a kenan tana tabbatar da manzanci a tasi na tara kaunin humuna iman ala alil hidayati ila siratul mustaqim kasancewarsa mai ni'imtawa a bisa ma abota shirya zuwa hanya wacce take miƙaƙiya fa inna yana amahu alaihim inna ma tamma bi irsalin rusul ilaihim ni'imar da igara waɗanda suke ma'abuta hanya miƙaƙƙiyar nan to ta samu ne bi irsalin rusul ilayhim da aiko manzanni zuwa gare su waje alihim qabilinar risala kuma ta sanya su ne masu karɓar manzanci na li da'awatihi masu amsa kiran manzanci ne wa zalika zakkarahum minnatahu alaihim na kai tunatar da su da baiwar da yi musu cewa ya shiryar da su zuwa hanya miƙaƙƙiya wa yan'amuhu fi kitabihi da kuma ni'imarsa da yi musu ta bin wannan hanyar da nuna musu wacce take mai kakkiya din a cikin littafinsa ya musu bayanin ta kuma suka bi ta ita wannan haza siratu mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ku bi kuma suka bi to kaga yayi musu ni'ima da bin hanya din za ka fatiha kenan ita ma tana tabbatar da me tana tabbatar da samuwar manzanni da annabci al'ashiru na goma in isamu halkihi rarrabuwar halittarsa ila mun'amin alaihim zuwa waɗanda aka yi musu ni'ima wa ma'udubin alaihim da kuma waɗanda aka yi fushi da su waddallina da kuma waɗanda suke ɓatattu wannan su ne kashe-kashen bayi ko dai waɗanda Allah ya da su su ne waɗanda suka san gaskiya suka gibe ko batattu wanda dama ba san gaskiya din ba ko waɗanda Allah ya musu nema suka san gaskiyar kuma suka yi aiki da ita wanda kullum muke ta roƙo zama muna cikinsu to fa inna hadha al-inqisam daruriyun wannan kashe-kashen shi ma dole ne bi hasbi inqisami da gwargwadon rabuwarsu fi ma'rifatil haqq wajen sanin gaskiya wal amali bihi da aiki da shi ila alimin bihi zuwa wanda ya san gaskiya din amilin bi mujibihi kuma yake aiki da abin da gaskiyar ta kunsa wa hum ahlun ni'ima su ne ma abota ni'ima wanda Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim wa alimin bihi da kuma wanda ya san gaskiyar sa amma mu'anidul lahu yewa gaskiyar taurin kai bai bita ba wa hum ahlul ghadab su ne ma abota fushi wanda Allah ya fushi da su wa jahilin bihi da kuma wanda ya jahilci gaskiyar bai san ta ba ma na ya bi ta homo hum su ne waɗanda suke batattu to wannan kashe kashen ce, hada hadal samu wannan kashe kashen ma na sha'a da irsal rasul ya samu ne bayan aiko manzanni domin su ne ainihin suka yi bayanin gaskiya ɗin, aka samu waɗansu suka bi gaskiya suka yi aiki da ita aka samu wasu suka ɓace haka samu wasu kuma suka suka santa suka ki aiki da ita to wannan duk ya samu ne bayan aiko manzanni falaular rusuli ba don manzanni ba la kanu ummatan wahidan al'ummatan duk su zama ɗaya kowa zai zama ya buga gaskiyar ne ko ya kauce mata ila وانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل risal. الرسالة karkasuwarsu zuwa wannan kashe-kashe guda uku abu ne da ba zai yi ba ba tare da manzanci ba wa hadha al-inqisamu daruri bi hasbi al na ka wannan kashe-kashe daruri ne gwargwadon abin da yake mai akwa naka fa risalatu daruriya manzanci ya zama abu ne na larura wanda dole sai da shi na ita to qad tabayyana laka bi hadhihi tariq ya bayyana laka a wannan hanya wallace kaula da wacce ta gabace ta me gabata me yi bayyana bayanin tazamuni ha li thubuti thawabi wal iqab cewa wannan hanya shine shiratal ladzina namta, alaihim ta kunshi tabbatuwar lada ga waɗanda suka bi wal iqab da ainihin ukuba ga wanda basu bi ba wal amri wan nahi ta kunshi umarni wan nahi ta kunshi hani ga wanda Allah subhanahu wataala ya ganar da su wa huwa al haqqu alladhi khuliqat bihi shine gaskiya wanda aka halicci al'umma saboda shi wala samawati wal ardu samai da kasai sun tabbata ga Allah wa duniya wal duniya da lahira duk nasa ne wa huwa mubtalal khalqi wal amr shine abin da ya kunta halitta kuma da umarni da al'amari wa nafihu nafiyul lauma kore su kuma kore su na baki daya naka kenan ainihin ah, sirat alladhina an'amta alaihim abu ne da ya zama ya kunshi sakamako da hukuma da umarni da hani wanda kuma ba za a san shi ba sai ta hanyar manzanni naka kenan ashe fatiha a ce da take tabbatar da manzanci musa allah ya zantar da تكليما musa يا زنتد النبي موسى زنتوا شنو ce za a ثبتت النبوات idan annabci ya tabbata wa risala da manzanci suka tabbata to sabata sifatu takallumi wa taklim naka sifar yin zance da zantawa sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi zance kuma ya zantar kamar yadda ya zantar da annabi Musa bayan inna hakikatar risala haqiqa haqiqanin manzanci tabligu kalamil mursili isar da zancen wanda ya aike ni manzanni suna zuwa ne su isan mana da zancen wa zancen wanda ya aiko su shine Allah ta baraka wa ta'ala naka ashe kenan kaga ainihin ana tabbatar da cewa Allah mai zance ne bai zalim ya kun san makalamu idan babu zance amma za yi ballighur rasul mai manzo zai isa Allah ne zantar da mala'ika jibril shi kuma zo zantar da shi idan da ba don wannan zancen ba to mai manzo zai zo ya gaya mutane kenan ashe Allah ne ya zantar da shi don ya zo ya wa mutane bayani naka manzanci ya tabbatar da me wato cewa Allah ne zance ne bal kaifa yuqalu kaunuhu rasula ya za a fahimci cewa wannan manzo ne na Allah idan ba ya zo ne ya isar da zancen Allah ba haka kenan kaga ashe Allah subhanahu wataala mai zance ne domin manzanninsa suna zuwa ne su zantar da abin da ya gaya musu ta hanyar mala'iku da yake turowa wale ya za ƙala gairu wahidin min salaf sau da aka ne wani ba ɗaya ba daga cikin magabata ya ce man an kara an ya kuna allahu mutakalliman wanda yake musun cewa wai allah bai zama mai yin mai zance ba au ya kuna kalamun kalamuhu ko yake musun cewa ƙur'ani zancen allah ne to wannan faƙar kara risalatan muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika ya musu manzancin annabi muhammad domin kenan in ba haka ba to ya allah ya zantar da shi inda allah ba mai zance ne ya yi zantar da manzo har shi kuma ya zo yake gaya mutane bal wa risalatu jami'in rusul da manzancin baki ɗaya manzan allah ce ya ha wanda hakikanin wannan manzancin tabligu kalamin lahi tabaraka wa ta'ala isar da zancen Allah tabaraka wa ta'ala wali hada saboda haka ne ala munkiru risalatihi sallallahu alaihi wasallam an alquran wanda suke musu manzanci manzancin manzan Allah ainihin game da alqur'ani Allah yake faɗa game da su yake ce yake faɗar abin da suke cewa suna cewa ina hadha illa sihirun yunfar ina hadha illa qaulul bashar sai wannan siri ne mai tasiri wannan zancen da ya zo siri ne mai tasiri amma ba zancen Allah bane in haza illa qaulul wannan zancen mutum ne ba zancen Allah bane to kaga da ba dan Allah ya zancen da manzo din ba to ya har za su musu zancen nasa su ce magana Allah tasa ce kina shi Allah ya zantar da shi shi kuma ya zantar da su shi sa ma suke musu wannan maganar da ya zantar da su ta zama zancen Allah ne a sai zancen mutum haka kenan ashe manzanci yana tabbatar da cewa Allah mai zance ne wa inna ma anuwar qur'an al-masmu' bullighuhu suna nufin wai wannan Kur'ani wanda aka isar musu shine zancen mutum ne wa unzaru bihi aka yi musu gargadi da shi suna cewa zancen mutum ne ba zancen Allah ba kashe kenan Allah ya zantar din ba dan ya zantar ba da ba su musun cewa ai maganar da manzo zo musu da ita ba zancen Allah ba ne zancensa kenan su ma da kansu suna tabbatarwa cewa Allah mai zance ne amma qala inna الله lam yatakallam بي وانده يتي الله بي مغانا دا القرآن با فقد ضاها قول قولهم qawlihi. maganarsa ta zo daidai da maganar waɗancan ta'ala Allah amma ya ƙulu zalimuna luwan kabiran Allah ya ɗaukaka gabarin abin da azzalimai suke faɗa ɗaukaka wacce take mai girma don haka ashe zantarwar ubangiji tana tabbatar da me tana tabbatar da manzanci manzanci yana tabbatar da sifar zance ga Allah da zantawarsa da yi ga annabi Musa da ma annabin mu sallallahu alaihi wasallam ibadatun wasti'ana ibada da kuma neman taimako ce wa sirrul khalq wal amr sirrin halitta da kuma al'amari na ubangiji wanda zai ce da abu ya kasance ya kasance wal kutub wa shara'i sirri na littattafai da Allah ya saukar wa da shari'o'i da Allah ya aiko manzanni da su wa thawabi wal da samun lada ko kuma akasinsa shine samun uquba to intaha ila haitainil kalimatan wannan sun tike zuwa waɗannan kalmomi guda biyu su ne mai ibada da neman taimakon Allah duk sun ƙare a nan ice wa humal kalimatan al maqsumatan su ne kalmomi guda biyu ababen rabawa bainar rabbi tsakanin ubangiji wa baina abdihi da tsakanin bawansa nisfaini kashi gida biyu wa nisfu ma lahu ta'ala rabun su sun ya tabbata ga Allah wa huwa iyyaka na'bud kai kaɗai muke wa bauta wannan bauta kaga Allah yake wa don haka ta Allah ce wa nisfu ma li abdihi rabun su kuma na bawansa wa huwa me iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako a gurinka to kaga wannan namu ne ke wannan namu da wanda mu muke nema a gurin Allah wancan kuma iyaka na abudu na Allah ne domin shi ne ya mu masa bauta kamar inda mu kuma mu ne muke cewa ya ba mu taimako ya ba mu agaji na kai zama an kasa fatiya gida biyu tsakanin bawa da ubangiji rabi nasa ne iyaka na'am rabi namu ne iyaka نستعين والعبادة تجمع أصلين عبادة تتتري وأن أصلي قدامي غاية الحب بغاية الذل والخضوع matuƙar so wanda take tabbata da matuƙar ƙasƙan da kai da sunkuyawa wal arab ta ƙolo tariƙun mu'abbad laraba suna cewa wai hanya a bar horewa muzallalun abin kaskantarwa saboda mai kamar yadda bawa shi kuma in ya zauna gaban ubangiji yana masa bauta to an hore shi ne an ya kaskantar da kansa ne a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا lahu duk wanda ka so amma baka zama masa bauta ba to baka zama mai baka zama mai sun da kai gare shi ba to baka zama mai bauta gare shi kana son sa amma baka sun kai masa da kai wannan baka zama mai bauta gare shi to Allah muna son sa muna sun koyar da kai dan haka muka zama mai muka zama bayan sa wa man khada'ata lahu bila mahabbatin lam takun 'abidan lahu hakanan wanda ka so shi amma kuma na wanda ka sun kai masa da kai amma kuma baka nuna so gare shi to shi ma baka zama mai mai bauta gare shi na haka kenan ibada sai ta haɗa biyu ga so ga kaskan da kai da sun kuyar da kai hatta ta kuna muhibban khadi'a lam takun abidan law ba za ka zai bauta gare shi ba hatta ta kuna muhibban khadi'an har sai ka zama mai so mai sun kuyar da kai amin hahuna anan ne kanal munkiruna masu musu suka zama mahabbatal ibadi li rabbihim masu so ne masu san bauta ne ga ubangijinsu na likauni ha ilahan كان المنكرون محبة العباد munkiri na hakikatar abudiyya wanda suka zama suna musun son bayi ga ubangijinsu sai suke musun haƙiƙanin bauta wanda yake musun cewa bayi suna son allah to kenan yana musan haƙiƙanin bautar su gare shi wal munkiruna li kaunihi mahbuban lahum kuma masu musun kasancewar Allah abun so ne zuwa ga bayansa to su ma suna mai suna musun haƙiƙanin bautar su gare shi domin bauta ba ta cika sai an samu askan da kai ah, da so to sannan ne bauta ta tabbata bal huwa ghayatu matsalolin Allah shine matkurewar abin neman su wa wajhul a'la nihayatu bughyatihim fuskantar zatin sa madaukaki shine kurewar abin da suke fata ainihin kuma suke kauna munkirina likaunihi ilahan waɗanda suke musun kasancewarsa abin bauta wa in aqarru bi kaunihi rabban lil alamin ko da yake sun tabbatar cewa shine mai halitta ga duniya wa duniyoyi baki daya wa khaliqan lahum kuma shine mai halittar duniya baki daya wa hadha gayatu tauhidin wanda kuma wannan shine kurewar tauhidin su wa tauhidin rububiyya shine tauhidin ta Allah da halitta sun yadda shine yayi halitta sun yadda shi ya halicci duniyoyi ya komai amma kuma ba za su bauta masa ba to wannan kaga sun zo da akasi Allah zai itarafa bai mushrikun wanda mushrikan laraba ma sun yadda da wannan tauhidi na rububiyya tauhidin kaɗai ta Allah walam ya kharuju bihi an shirki ba su fita daga gare shi zuwa shirka a cikin sa ba a sun tabbatar da shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah da zaka tambaye su wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqahum waye halice su la yaquluna Allah da za su ce Allah ne tabaraka wa ta'ala kenan sun yadda Allah ne ya duniyoyi amma kuma me amma kuma ba su yadda su bauta masa to kaga kenan su ya zama me su ya zama tauhidi domin a in tauhidi sun samu ɗaya ba su samu raguwa hakanan Allah ya ce wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard da zaka tambaye su waye samaye su waye suke samaye da kasai la yaquluna la za su ce Allah ne yayi kenan sun yarda shi ya halitta hakanan idan ka ce ƙulli manil ardo man fiha waye ƙasa da abin da yake cikin ta na waye za su ce na Allah ne kenan sun yarda Allah ne mai halitta har ya ce sai ya quluna lillah qul fa an na in kun yarda ainihin na Allah ne da ya aka tsafar da ku ko ka kasa gane cewa kuma shi ya cancanta a bauta masa wanda ya yi wannan abubuwa da girmansu da kuma ai shi ya cancanta bauta to me yasa ba ka bauta masa don haka ya zama tauhidin su bai zama cikakke ba domin sai an tabbatar da me tauhidin uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat sannan tauhidi ya cika wale haza yutajju alaihim bihi ala tauhidi ilahiyyati saboda haka ne za ka fa hujja gare su da wannan tauhidin rububiyya din a bisa tauhidin kadaita Allah kuma da bauta wannan layin bagi an yi uba da gairu wanda yi wannan duniya da abin da yake cikin ta kun tabbatar da haka ashe bai ba wanda ya cancanta abota masa sai shi kama annahu la khaliq ghairu kamar yadda kuka yadda cewa babu wanda ya halitta duniya da abin da yake cikin ta sai shi to ashe shi ya cancanta kenan abota masa shi kadai naka sai aka fa musu hujja da abin da suka yadda da shi akan abin da ba su yadda da shi to wannan dangane da bangare na ɗaya kenan shine bangaren bauta sai bangare na biyu wanda shine in an haɗa su aka samu cikakkiyar ibada wato so da kuma ƙasƙan da kai ibada ƙasƙan da kai ne to sai kuma bangare na biyu shine na neman taimako ba shi ma wal ta neman taimako tajma'u ne ta haɗa asalai guda biyu na daya athiqatu billah amincewa da Allah wale itimadu alaihi da kuma dogaro a kansa ka yadda shi ne zai baka shi ne zai hana ka to izama kuma ka dogara da shi ka ka yadda shi ne mai bayawa mai hana amma kuma kana nema a gurin wani baka dogara da shi ba kana fakewa kuma zuwa wani kana ganin shi zai baka ko shi zai hana ka ko shi zai sama ko shi zai ɗauke ma to haka sai an samu wannan ginshiƙan guda biyu shine aminta da Allah cewa shine mai komai sannan kuma a dogara a gare shi shi kadai فإن ya siko bil wahidi minan nas ice bawa zai iya amincewa da wani daga cikin mutane amma wala da alayhi fi umurihi ba zai dogara a kansa ba a cikin al'amuransa ma'a bihi tare da amincewa da i da shi iya hannu saboda yana ganin me ya wadatu da shi ya aminta da shi amma kuma ba zai dogara da shi saboda yana ganin ya wadatu da shi ai akwai wani wanda ya fi shi karfi ko kaza wanda in dogara ne da shi ya fi kamata in dogara wa ƙarya ta miro alai kuma zai iya dogaro da mutum ma a adami thiqati tare da bai aminta da shi ba saboda me saboda larura ta rayuwa bayan da zai sai shi zai aminta da shi ya bashi abin da zai ko ya shi harkokinsa ko wani abu nasa saboda mai lihajati ilai sai da saboda yana bukatuwa zuwa gare shi wale adami mani ya kuma makamu saboda bashi da wani wanda zai iya yin wannan zai tsaya wannan matsayin sai shi to sai duk da bai aminta da shi ba haka zai haƙuri da shi to fa ya taju ila ya alai sai zama ya bukatu zuwa dogaro da shi ma annahu ghairu wathiqin bihi kuma tare da cewa bai aminta da shi wa'annan sai bi sun haɗu amincewa da kuma dogaro to aka samu haƙiƙanin alisti'ana neman taimako والتوكل معنى ta من أصلين shi dogaro ma'ana ce wanda take haɗuwa daga waɗancan asalan guda biyu shine amincewa da dogaro waɗannan kuma su ne mai hakikatu iyaka na abud wa iyaka na su ne hakikanin kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka wa ne aslan waɗannan asalai guda biyu wa huma tawakkul wal ibada dogaro da ibada qad zikra fil qur'an an ambace su a qur'ani fi iddati mawadi'a a gurare daban-daban urina mafi fiha an haɗa tsakaninsu a cikin wa'inan gura ga wasu daga ciki na ɗaya qawlu shu'aib faɗar annabi shu'aib da yace wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta babu ita sai dai daga Allah Ku ka gami? ya aminta ne ya aminta da shi to sai kuma dogaro sai ce alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib a kansa na dogara kuma zuwa gare shi nake mai da duk al'amari kenan kaga an samu amincewa cewa shi ne mai ba da gangantar ba wani ba sannan an samu dogaro ya ce duk a kansa na dogara ka cokan kuma duk al'amari na zuwa gare shi nake mai da shi ana an samu amincewa an samu amincewa an samu dogaro na biyu qawluhu ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ard sanin abin da yake boye a samai yana wurin Allah wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu zuwa gare shi ake mai da al'amari baki daya abuduhu naka ka bauta masa to tun ya cewa yurja'ul amru ilayhi zuwa gare shi ake mai da al'amari duk wani abu da ya taso za a mai da shi ne zuwa ga Allah a ce sai dai Allah shine mai magani Allah shi ne mai warkarwa Allah shi ne mai kada, kaga an mai an aminta da shi to sai ce fa'abuduhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara a kansa wannan dogaro samu mun samu to sannan ne aka samu hakikanin neman taimako na hudu kawo ta'ala kayatar anil mumini faɗin allah tabaraka wa ta'ala ne mu bada labari game da muminai da suke cewa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله غريك مكدوغرا zuwa gare muke mai da al'amuranmu makoma ta tabbata zuwa gare ka nan kaga an yi maganar dogaro shi ma hakanan faɗin allah maɗaukaki da ce wasu kurisma rabbika wata battal ilaihi tabtila ka ambaci sunan ubangiji ka kuma ka yanke zuwa gare shi tabtilan matukar yankewa tabtilan matukar yankewa wannan shi ma ya nuna mai dogaro zuwa ga Allah ita rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhizhu wakila ubangiji shine ubangijin gabas da yamma duk duniya ke ba wani abubuwa ta da gaskiya sai shi fattakhizhu wakila ka rike riƙe shi wakilan abun dogaro don haka sai waɗannan sun samu sannan dogaro zai cika ai sannan neman taimako cika amincewa da Allah da dogaro gare shi haka nan kamar yadda Allah ce qul huwa rabbi la ilaha illa hu gaya musu ka ce Allah shine abun bauta shi kadai la ilaha illa hu ba wani abun bauta sai shi alaihi tawakkaltu a kansa kaɗai na dogara wa ilaihi matabu ainihin tuba na ya koma zuwa gare shi waɗannan asalai lalle ne su samu to sana a samu iyaka nasta'in yace fa hadhihi sittatu mawadi'a yajma'uha yajma'u fiha bain al-aslayn wayannan gurare ne guda shida a Qur'ani wanda aka hada tsakanin waɗancan asalai guda biyu su ne mai iyaka na abud wa iyaka na sta'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka ita wa ibada ta ala firfa ta fatihati min babi taqdimul ghayat ala wasa'i mai sa Allah ya fara gabatar da bauta sannan kuma aka yi maganar neman taimako ita to wannan wato gabatar da bautan nan wato gabatar da wato manufa ne sannan hanyar da za a ba a cimma manufa bautar Allah ita ce mai manufa ƙurewa Ba hanyar da za a ba a nemi taimakon a samu wannan bautar shine neman taimakon Allah a kan yin bautar ta hakika izil ibadatu ghayatul ibad domin bauta ita ce ƙurewar ainihin abin da bayi suke nema Allah ce kuli kula wanda aka halicce su domin ta wali ista'anatu neman taimakonsa akan ainihin samun yin bauta ta hakika wasilatun ilai hanya ce da za ta kai mu zuwa waccan gaya in shine bauta wala anna na na'budu saboda kuma iyyaka na'budu muta'alliqun bi uluhiyyati ya dan faru ne da bauta ta ubangiji wasmihi da sunansa Allah abun bauta وإياك نستعين إياك نستعين متعلق بربوبيته يا دان فرني da halittarsa wasmihi da sunansa ar wato ainihin wanda yi halitta fa qaddima iyyaka na'bud ala iyyaka nasta'in aka gabatar da iyyaka na'bud akan iyyaka nasta'in kama qaddima ismullah ala ar kamar yadda aka gabatar da sunan Allah akan rab tan sannan ka ce mai rabbil alamin naka nan ma iyaka na abud sannan wa iyaka nasta'in ولأن إياك نعبد نعم اسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به سور إياك نعبد wato yanki ne na rab Na aka yi zama fakane min shatar al'awwal sai zama a yanki ne na farko allazi wa sana'un ala Allah wanda kirani ne ga Allah li kaunihi aulamihi saboda shine mafi cancanta da shi wa iyyaka nasta'in ismul abd kuma kai kaɗai muke neman taimako to wannan kuma ɓangare ne na bawa domin shi ke nema yanzu a gurin Allah fakane min shatar allazi lahu sai zama bangare ne na bawa wa huwa ihdinas sirata almustaqim to kaga sai ka fara gabatar da abin da yake na Allah ne akan abin da yake me na bawa ne iyyaka na'budu shine na Allah wa iyyaka nasta'in shine na bawa sai zo daga baya wal ana istianatu juz'un min al-ibada ita neman taimako yanki ce ta bauta min gairi aks amma bauta ba yanki ce ta neman taimako ba naka sai a gabatar da abin da yake asali akan abin da yake mai reshi wala ana isti'ana ta talabun minhu isti'ana nema ne daga ubangiji wal ibadatu talabun lahu kuma ibada ita nema ne domin ubangiji naka sai a gabatar abin da yake domin ubangiji akan abin da yake mai nema ne daga gare shi wala ana al ibadatu la takunu illa min mukhlis ibada ba ta kasancewa sai ga wanda yake da tsarkin zuciya ma'ana ba za ta tabbata a samu ladanta ba sai ga wanda yake yayi ta da ikhlasi wal isti'anatu ita kuma neman taimako ta kunu min mukhlis wa min ghairi mukhlis za ta zama ga wanda yake ya tsarkake ibada da wanda ma bai tsarkake ibada ba domin kowa yana nema daga Allah yana neman taimakon Allah har kafiri ba yana neman taimakon Allah Allah ya ce wala ko ah, da za su shiga cikin ruwa ko ruwa ainihin ya nemi ya nutse su a nan sai su sai su kirawo Allah suna masu tsarkake ibada gare shi kuma inda Allah ce fai zaraki wai zaraki mu fil da awallaha mukhlisina lahu ddin kenan kaga kafuri ma yana tsarkake neman taimakon sa me ga Allah wala ta al ibadata a alladhi awjabahu alayh saboda ibada kuma haƙƙi na Allah wanda ya wajabta mutum wal isti'anatu talabul auna ala al ibada amma neman taimako shi kuma isti'ana neman taimako ne akan yin ibada wa bayanu sidqiyat sidqatihi allati tasaddaqa biha alayka naka bayani ne sadaka bayani ne na sadakarsa bayanu sadaqatihi allati tasaddaqa biha alayk bayani ne na sa wanda ima sadaka ne ta wa adawa haƙi to ba da haƙin Allah kuma a min at ta'arudi shi yafi muhimmanci daga bujira da je zuwa sadakarsa naka saka ka fara gabatar da maganar bauta din wala annal ibadata shukrun shukru ni'matihi saboda ibada godiya ta ni'ima ce da Allah ya ma wallahu yuhibbu an yushkar Allah ko yana so a gode masa wal ta neman taimako kuma fi'luhu bika shine zai ma wannan wa tawfiquhu laka shine zai baka dacewa fa izal tazamta ubudiyyatahu in ka lazamci bautarsa to wada halta ta ta ha ka shiga ƙarƙashin bautar wato ibada a anaka alaiha sai ne sai taimake ka a kanta sai zama bautar kenan ta haɗe neman taimakon makana ha sai zama lazimtarta wadda kulu ta ta ha da shiga ƙarƙashin bautarta sababan lilaini li'adati sababi ne zai sa a samu taimakon wa kullama kana al'abdu atamma ubudiyatan duk sanda bawa ya zama mafi cikar bauta kanat li'anatu min Allah lahu a'zam to bautar sai ta zama ita ce mafi girma kuma gare shi wal umuriyatu mahfubatun bi i'anatay ita ibada an kewaye ta da abubuwan neman taimako guda biyu i'anatun qablaha ala iltizamiha neman taimako kafin ita a bisa lazimtarta wal qiyamu biha da tsayuwa akanta wa i'anatun ba'daha da kuma nan taimako a bayanta ala ubudiyatin ukhra a bisa wata bautar wa hakaza kenan kana neman taimako ka yi bautar in kayi kuma kana so ka ci gaba da yin bautar haka Sani da ubangiji na haka sai a fara gabatar da bauta akan neman taimakon fa hazil asrar ya biha hikmatu taqdim iyyaka na'budu وإياك نستعين لأن سرقة زعفين شيء أينهم حكم أرغبات دا إياك نعبد دا كما إياك نستعين لأن شيني بيانا دا إيمان إن شاء الله وكان صدام سا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك